بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إذا littafina bibika tuna gai azihi da watuna wa aqidatuna ya ashak mugbil bunu hadi alwadi'i rahimahullahu ta'ala na gaya dufin zutsun shawamin littafin albarka ko na nabo yanaki matsala ya goce bankurotayen alisun na shi. to na yi ji gurgudun bayani mai littafin na ya matsala nan amma bayani na man biya ibe na lagumiya man ya gani galanu kafiru musliman bizambin illa shirka billah yayi musulmi ga kafira ya batu laifin wuta tiwo wani ba illa shirka billah babu katun yanakin sai diuga layin fatoci ba ce ke shirku gai ibadatu lahi na Allah mu alita loci pamba betoci Allah akwai kwe tuso kwe bayan rububiyo olohiyo ala asma wasu sifat walla su kujin ni ba wale ya ga ya zaji sama bai kin yi ke ba bai toci e zai wura yi ke ba bai toci e zai dara yi ke ba bai toci ugun awu zandoci bai toci zandoro na gacin da shirku ci ko na zanna je kafiri wani ƙur'anu ga inna Allah la ya an yi shirakabi so ce fagin bai zai ba ci na ya kan kicin lokaci ne zaga su tatiyan ewu wani amma mai zai waye be wato ba ji gafara su kuta ci zanna man ga autar ku a cigaga wayi musulmi gan kafira su ga ji shirku catu tatiyan shirku ko wasan laluwa musulmi laje mushriki kafiri abe sallah sallalu na. amma mas'ala ya zai ji salla na kafiri yo ko mushiriki yo can lebu yo gadaya manyan sunna jau gadaya manyan sunna jau fuska kici ba can leba don abe ke musulmi wula salla ga wuji dole a wani da jiga dole yau amma yana kwaye da wa wani ja a wa imanin jiga fakiri ta shi na sokojin wa zaba wa yi bugwalu wani amma yana kwaye da wa shawai je da to man jiga alin ne alin ne shan lebadan sha ne zannan ademai suna na jiga kafiri wuji kafira na alikici ba misun hagun fata zandoro na ga sallah gutsun ji wajibi ta timu ba na mai suna jiga zanne giya kafiri bai ne misun hagun tila marin na bugowa gai ga wagan man shi da cille bai tinye tariku salatu kafiri wa kashi wuji kafiri waga tariku salatu ne ga nan gayi zai lu sallah gwaitin na karma na katilo na shawo wani ijege wani babu cin libanin amma ya zandoro na ga musulmi wajen ga dole ana umarlo musulunci lorwa mutuci ya bazu ma bai ilimi da na ba muca ga naga to ga man shiga yi kafi na allahu akbar amma jumhuru ya man shiga kafi na zandoro ya ji sallah ya tiye yana kone jumhuru ya man shiga wuji kafira amma mai saudiya ce kya ta tubo kafirwa azubi dalili ji tsaron etin kafirin shi bubu abubuwa hadisi ji, abubuwa ya gani sahaba ji na yau babu kafirwa amma jimhuru ya manji a zuji kafira amma imama ahmad to jaman da ce ta ciyan manjo a ga kafirwa ke ga al'imamu maliki al'imamu shafi al'imamu abu hanifa zannan ji kwata ga wuje giyan kafira mazabi mu ci kogunin na naije wasu sana mazabi imamu amur gagawi kafira wanga mazabi gaba a ce ta mazabiyan anabila gada wani zandoro madadalini na ta zo ya tiya egon wani zai jiga kafiri wani da zai shiga wuce kafira ya to man ga awin ridda a caga musulmi laje kafiri musulmi laje mushiriki lokacin ugaji ridda nan ke ridda ga hiyar ruju anil islami ilal kufri ezolu jeban daga babu daga musulunci wadatun kafirinci musulmi bebe tun musulunci ga waje musulunci ba to zanna uge yi murtaddu musulunci bu zanna kafiri bu a azana Allah wa iyaku min zalik to cutsayi toye ke bojin na jikpa tiluwa unga yi shiriku egwalu sallah ganibe ridda jama'i musulmi na ga yi kokoro gi bayani fuskatan nabo akida ya gobe ni ci ugayi nu'minu bi anna Kur'ana qurana kalamullah azza wa jal ghayra makhluqin gayya imani ji kede qur'anu kalamullah e ga yato ci wona azza wa jal e tuna wuce ma bezan pena ghayra makhluqin ƙur'an ujiye na jijina wujin alituwi kayi na toci jina ega e toci yo siffa ọ yo ega ọ maudamini ya kibo siffa ugbo a gamini siffa toci wọn jẹun wọn ọ dábẹ́sẹ̀ wọn gàgàn wọn wo mini sifatoci ma ga guba sifatoci ma ga guba wato ta jama'a kafi gida bayanin nauna a da matsala na gun fi ga mangi na da muhimmanci na a ga kan doro na musulmi ga etuna lawan shi kafiri na lona da dalili Kur'an da sunna yana madiya uzurin doro ya shari'a na kan bayan takfiruna na aja ba hukunci ci musulmi ga wajen ridda abe kiwa to kafirin ci lona ko tatu kafirinci kwankuro ko gaga kafirinci ya takfiri ca gumi haƙƙi zannan ina ja ka ca yi ga da na ca jiki yau cike ya laki abu ibu na kando ce zalotu kafirinci wo amma ya bau zirin da ce wa yi ga kafira misali jahili ba kuma ga kafirinci ga ga demokrasi ga ga ƙura'an no ne ga kafirinci da a ga yi ga ca rusatu zo wuce ga yi ga ca yana tawayu ga kafina gala shewa albani ga wuji zandoro na gaggan ko lotu kafirinci ne yayi kafira ebo mawani u takfira ebo zirin da cina ji ga ya kan yi na musamman shek albani ga mini ya mawani u ga jahilci jahilci ga wangi yayi be jahilci ko ga to kafirinci lo yi ga kafira domin cin alamar ya zo shi ne gwako musamman zuci siyasa ne jahilci da matsala da ci kafa ci yugena a ca gaggan tawidi yau sa galaman shiga yaya uzuri salam yaya uzuri ya buna gwa ko mantici gube ya ba shi albani wasu da gwa ko manya wili da da alaka bayan gwa kwa sai manya katubu wata shirabu da na da cin laya gwa ko na shiga da alaka bayan fadde to baye tiye ilimi tauhidi wato guna ya ya uzuri ndo cho so mu de manguba na ga ga kaza gayu na mai ga ga huja huja ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga nabi sokondo roi be tani zai waza ba kuna te ga za ndoro na ga tishi wona unde za ti uba na tsobona adde bitana to khair na yi yufu ba ti tun alkhaira wani amma da bi tuwa na tashar na yi yufu ba tiyan etu da daidai wani ga sai zai su kwatsa ganci na wani kan doci zai yawo shawara daidai na rayu e gan wade tasiri e gan bagayen zai yawo shawara kirki na lala a ga ikarayi ikarayi wallahi tallahi jahilci da bai sa shi musulmi lala a ga waga ba hukunci ta abu zan doci tun nuke na boko na guke da wani ka kur'anu ma ba mutum ya kawai abu ade mai wato da ba nfe lobe ka tun boko wadda digiri ube da ko siyasa ade nuke ya dini wani are zan na ji kwata ya yi ga kafir ga yabo ya ji siyasa na ba na ba yabo jahilcin na da gani biya ina a make da alaka bai zai ji a satu na ya su yi ba alkhairi to ita ga wangi na mangayi na in eh, ji dabo yi lazaje kafiri na mini ya bai ji sokoto ku, ko ya zula su matu ya kafiri ji ko ya zulo tumbe doka na jin ya na rabiyan radiyan bi zalika ilawun idi au haƙƙi ma, ghaira sharɗin lahi azza wa jalla radiyan bi zalika waye daji ga dokan na gegen ya tsoci bugun gai ga lotu abba igbe ci gwa wuge gan ato ala igbe ci alokata ji ko wuge gan gwa ba ala ya ci ndaci alokata ji ko wuge ga takuna afuwa ko bulala shi tuna wace ya e daji wele wuge gan ya tsoci to ina ji fatu da miniya ina la musulmi ya je kafirina man ce saitu gato sharai mai gbawa والحكم على المسلم أنه وقع في الردة إنما هو للعلماء الراسخين وباوكن شيتي مسلمي وغان ebo tun ya kafirin cikwe tuna lawa jirida na wuga dagba kubona woyi wuga kafiri ga inna ma huwa lil ulama irrasikai man na ji shi ko ilimi wani a jiga mutum nan jamaji bai daga bai gita kafiri jina na wani kayi zagaje kafirin jiwo bai miya yabo na wadda matsayin wa wallahi tallahi man jiga bai wake shi kwa ilimin otuna wake dai tarjiri bayan yi jele wa ji ba rufu na ma sabo yi faifa da bai yana yabo nan ga wace ga wale yi jelo kayi tsirin zuwa dokunre e za be ce gaga wafe cimucin ne yabo na wadda lamari na jigba ta gobe ka bayi o misali zai dai yi mai guba fimbona bai wani wa cacayi wa ne ngole ga wani cin ena wasa kpata dan ime wo na wani cin ocile feluwa na ji wale na wani cin ocile ebo na kpata mutu wale gani sun wai dai bukata ya zai ji inji man ci kwallo di bayani ga wujin gbarufu na hamasa wadda bai yi zafi ga wata ga zan do chato certificate usaya amma ije ya ije na una masa shaji duk waza. zuma na yabe a tina a lega kayi ije jina care jikin da lautu wani wayi na experience da muhimmanci gala ga zai ji da experience jele ilimi tauhidi na da su sako da na a cike da experience na e na wannan bai ilimi kai experience ya ilimi bai hukunci ti zawan gijo muke yi kai gbogbo ya ga katun dorowa gba na ba dacci zo mi ya ci wacin da bai yin doci kashe walawa muke katun ya kuma ya amma yi uji katun da ci ibo na a ce wani gama na kawo ga <laughs> ji dabara da cin wancin wancin ne ga yi gina nubbe ce wato daga magan da ce tako a ga yi na nunsa shikin boile na ka zakan ga ku tafin wale wuciya experience ga jiyan dora bugu yi tsaka idan ee eh, ma iwu iwo eje kafiri ya eh, yi amma da man na gan zai makur'anu ba wani tafsiri kur'anu wa Ilimi usulu ilimin hadisi ilimi luga da yana wace na wadda annabi guguke ga kafira yau kafira yau adda man na ga dojowa ba hukunci tiya ta kafira ya zawon gizi da to a ce ta kafiri wulujin ya zandoro ne ugwa ga wujin kwayan alusun na ji ba ibana man cikon lokacin ji shirin yin umdatul akam a shek sada shatare mu fe bebe bayanin galli kali mu ci koje ba hukuncin ibana gu ba ga jiki yo aga ji hukuncin rida wabi amma kawo ga ga yego ji cewa so ya wadi amfani wagin wabe yi miya wakka yo e giuji e gungiwa wadi wi ga kafiri mace ga hukuncin zai kafiri na za mu ci ga yi mi gambi ne zaga je kafiri na zaga je ridda ne egi uja agi guwa wasu agi ya to zai ji wai ga kafirin na wadai mataki na wallahi na shagan bi hanya na yau ga ta kafiri wa yafe bufe ya wari ji je huje suna. wani wani ya sunna na ikwa ta gaji tabbata ji zan a guga bai yi so kaida dai mu ciko zai je kafiri musulunci amma wajiwo bai mi dai matsayin ga kafiri ma sunna adde man kirki na ga kila mai fiki uji kwata ja ce ba bai ti rida bu ke e rida e za su musulunci ogo ebo gan ebo tun ebo ganga cinu ga e kafirin cinu ko ebo tu kafirin cinu lo ko ebo pankuro tando cinu da biyu ya kafirin cinu mai e fiki ya ce ba bu wo jama'i ban ciki ci wa yau e gan yau kashe ga na mubana e washirai ne ga tufatul almayi fi ta'alika la zai da tuna. wa akidatuna shirin ya littafi ne ya baranan mini gi makanta mambo na ga abu abdullahi yi na kawo gawal hukuma alal muslim annahu waqa fi ridda innama huwa lil ulama irrasikhin daga murjiya ya zai da wata yi murjiya wani wani mini akida murjiya ji ta kafira ga ji zawon gizo da littafi mutu kuma akida ji murjiya ji e girayi dan ne akida murjiya ji yabo kawo jikatun akida ake jojogi da littafin alalaka yi akida sun na gawon wufi goma ga yau gami na akida murjiya jo e ezutu ezutu ciji akida mutu kai murjiya na mate na ga imani biya mai kya je na ba wani daya cin jiki yau imani wobe yin mallaku jibrilu ya ni wa yana littafin mutu kai akida jiga na dawo gogo wai ga murjiya lokaci wai ni yau a fegin shekaru sai mi gaga kiwa ga ya ciye gina jiga al'alban na kasa fatu salatu nabi na yi murjiya na gunga mudali ta sa albani na shi ba na mutu ya begi yan <laughs> ake da murjiya amma ya gide na shi yi zaci ga kafin wuce ja in kare ga wujen akida suna nan a jiga ta bugu ka bido hawo ya zagi kini ga wani ji suna ya zabe akida a wari jiga suna wuri ga ga murjiya ji zama mawa ga da jahili wayo akida na bu zai yi a na yi zai ga imani biya kuma ya kyana gbogbo da jikatu sunna wuri ce mace a da wawazi zawa da alikibla da jikatu akida kida sun na kwata ga ga a zai ga imani biya kuma ya kyana mai sunna kici ga ga imani biya kuma ya kyana a akida da dilla ce ta zawangi ga sun jahili sawa ta amuji zai ji su koya bai tina ina mun ban jahili ga dangwa man da dai jibo so ku su be sharri man da dai kwate jamaji ina ya tsana ngai mawani takfira itsayan gutun na jula wa yi zaga kafira ko gatun ya kafirinci lura je muhimmanci ya farko aljalu ngai ji ishara ti waliyani qur'an go ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wa ma kana allah li yudilla qauman ba'da idha adahum hatta yubayyana lahu ma yattaku kaso ko ga wani ajiya ne su ga bayani jin be te yabe kazan gaji kazan za ku kin wala adini o da minista kafiri cewa na wato to wato a cidan wani yana e je wa gaidi kwata ce kafiri na wato da zai waga wai lami tuti akida ta kafiru ya naji wuga zan ce shaje kafiri bu bana ya tofi bu ya lotu gwamnati ya fi makanta boko ya da kwata demokrasi ya lozu ko demokrasi ya fi bawal demokrasi kiri tebe ya ji damfara fara ji siyasa ya sai waza da wawo bayan ki rite ku jahilcana ki yi shana damin yawa tsuwa wannan gaza ando cha ta yi na utati bona da wani ki yi rike ina yaji e na waje gare bokani ci na jabara jibe makanta gwamnati tun bayan gwamnati na amma an gazu ko gwamnati ji bara biya na ka da a ce ya ce ci bukan o kaya ka magunke ga gwamnati mu bokani ga mala hanye bo in e yi lokaci ya annabi ya wari jijiyan ga sufa wala alami jayo hankali wawa ga da biya a ga ga zai wawa ga wace ga bojin wawa bu ga waje agumiya ga zakan gida ya na ji hankali ya ji gumiya na wawa ji wago ya zai te na mai jina a fiye labarin da andoci ga da na daba ba wa riji idiya kamfinci nigeria muza na atun ya ji bara a fahimta ta mai layin mujan bandoro a fina misali jirajin lokaci amma mu da becin da su magun ga lokaci ayi ni yore kijan bandoro ya ga le ga yin wadda na ga ya ji rayuwa addini ya fi ne na karkashe gwamnati buna wore adela ka ga man ne kawai mu ci ba da na bai wadda lungo tuna a riga yu gani mu ci da becin ya ki mu ga mai wuciya mai ja <laughs> daga takafiri jiza sai ciya mu <laughs> su ba ulala ko ba alkhairi nga mala ga katun akida wa gashi zo wa bunza wa lokatu jiji bita fa akida kin mai sunna soje ne ki fahimta sahaba ne a fahimta wuje wani amma wannan za wannan za adeli ta fa akida ni na wote guba guta a cin face to face na bolu ga ce wazo man na ademi na ga wajin ba amma gaggan ngala nabi ga inna min albayan la sihran e gama ga wajin waza bugo man da ta gaggayo wada yi jahili daga wato ta mai tuwa mu da gaskiya ne da ji katu za a yi gama na zuci na wafe so ko wai ba alkhairi bugo jahilci wa kan za yi ga kafiri nisiyan tambaga lo zai zaci lotuti tambo wayi ga kafira alaikira wa ga zaji tille ga ulotu kafirinci ku gaga kafirinci ire na ji faruwa ya ammar bin yasir na sokoci ciya ya ga illa man ukuriha wa kalbuhu mutma'innu bil iman wa ga kafirinci e ga etiye tille bu amma ya gunje da duniya musulunci da mu wa ta'wil ezu de tawil na waya aya ko hadisi ndo ce tiya akida de ndo chona ibn taymiya ga mini ya mawani takfir jo adde na zo kun kiyo alamar ya tawilina ke tawile zube be manan da cina boka ya ce ayo ko ya ta hadisu wani wuluyu ga matsala na wani da manji jigwa wa karayi da mai ga kafiri e ya tawili na wajin ya kiyo aya ko hadisu duk da mini matsala na zo e, e wasa biri ke ba ta kafiri jo da ga fasara wannan bayan ne wa karai wal qata'u a ce ga bicici zai cin bici daga kafirinci lotu kafirinci yadda hadisi biya ya ta zuna ya e ci za ba gina ci bici ta yi mafawa shiga ga yake yau kafirinci da to jama'ajin na gai gurguru ta alamar ya akida ya buwa cimini littafin a ziyar wa aqida watuna wa aqidatuna sai kwankurta ya gobe ni ci ngayi nu'minu bi anna al-qur'ana kalamullahi azza wa jal ghayra maluk ya imani jin ke de qur'anu na ye gbadana e gan so cha cha ga ye gba mujali to ya na sokojina mujali ta zima ga gaga qur'anu alitu yo o ga jamu e gi E na gumbe filosofa india ci chafo shibala wa gishi ufe di sallah e bona ajun ga ziwe won ga allah we liwe a a we a lagwatu a uwa ma'adu na mu gishi fo gukin la fo shi ba wa sallah luba e bona de ga won yin do me biye ge ye iberai age ye liwe ye lagwatu ye wasasu aga ngole wa jira di me lafiya wona ko ke ga yo zando ci ga shubu ando ci chekke we ka fi o san tuna wa ga fun ya be sore <laughs> ka shorawa ka fi o san to le kwe na ye ga zando ci ken go de sa shi ji fun ya fi ta kafiro be zo bayati ce be ina na go wani gana ga shi don bidiya ba ebo ni wuga gando ci ga ya e a fe virus yau su kwa kiwu mai biyan mu ga kayan soko yoyon mu make soko a gaba soko don ha na ya ga jamu alami toka shi ya ga soci na ga ramanu alal arshi hisawa biyan wuce haki da yin sahaba nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam ina tatiwa bai ne wani gai annal qur'ana gairu malu qur'anu jalita naga sahaba nabi muhammadu ji wa naga jin imani yau. gama la lokaci na akidayen qur'anu ibn jam century farko butin wore shi tun ya farko yare ya zamani sahaba ji gole da tiya lokaci na akida da na a gami ba na salafi fe la kalmaya gairu ka abi kasha alkur'anu kalamun lai ga fe ga amma mu be juye ga ku yo na afe ku ya be gairu maluki e ga so ciyo na jalita na ya ji radiya yau ya zai ji ga halittu yau bugo kandoro bidiyar da daga tiya ji kokari wala riki kiwayu wa be ga wa ga wage tude de ga wuci e bo ji radio ya zijo zai je ga tuduna a sai ji kangali ya tamayyaza sunni min al bid'i ngare la ce sunna je bi al bid'i je go ga wa ga te wa ga sunna wa ga akida ya da sunna je ci cin yi kafira matuka kai za ta ta ta boga kan su shage ga adini ana kawo maga ga mai tijayi to ya ke yuga kafira maji yake ba hukunci takfira yawa na gaya yakida iya abin albakin lani na ibi akida dide akida a sha'ire da zamanin wani mawuci ko abu isaac al-isra'ini kiwa haji gajin mandoro yau ga a lituwa a ta Kur'anu ya ga sociwo ebe edere teye teribe ziyan albakin lani na ga Kur'anu ya kiyan alita na akida a sha'ire ya gano to nan man nabi bai akida mun ce nabi tuba wujina alitafi kai ga alibana na so kan doro wayi man kwai gi makanta akida yin bidiya be sunne ji kokari e giwoji yi mi miwoji a cewa ya teri ya ga wa e zai ji dawa irin na akida ka zabu gon ya wani zai ji dawa irin nan akida ka zabu wa sun kai e giwa da nan zira mutu a debate be zijiyan be gidan bidiya na shiga ke babu ni la sabon gaga ya jinna no ne ga ya giwa bayani ne a kida wangi tun lagba na gaiwa ga ibi fiyawa ene ugwa ga kur'anu ya ga ku ya wani. so shi ga yi ne suratu tauba wa in ahadun min al stajara ka fajiru hatta yasma kalam Allah dan doro ta ce mushriki jo gabewa bewa bububewa nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gayyan edufe lafiya galugwa zandoro lagwa tunta ce musulmi joma galugwa gun kuma so shiga nabi fajirhu yau dama mudu tsowe zandoro galagwa tuma hatta ya sma kalam Allah har wude ga soku bi ma'anan wazi na ga jin Qur'an nan wudiwo mujibu bi afi e ba wi bogo e ya kafiri immunity lole hatta ya sma kalam Allah ke kwa be kalam Allah babu Qur'an wani nga annabi gbaya zawan gijo nga maso ko ga annabi wuya kafiru dalili da wani dalili da wani na goye fiye so ce ke ga ibe ga an zalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashadu a cikin qur'anun na cin da fifiyen so ce ban kurtayan gobe gube ci ngayi نرى وجوب التعاون مع أي مسلم على الحق ونبرو إلى الله من الدعوات الجاهلية نرى نرى بمعنى نعتقد يلنا يلي أكيد وين يلو بين غي وجوب التعاون واجب يونيا سنوا كبا مع أي مسلم على الحق بمسلمين دوري egbu yo eyagi yo gbari yo nupi yo kabila ndoro wa fetiya na taci faji kojibo taci fabo kojibo taci balare jibo ifi wi lopin ke ba amma wi alal haki ete kwa gaskiya wa nabrau ila Allah min ad-da'awati al-jahiliyya ima gwa wada batoci ganbe dawayen jahiliya shi dawayen jahiliya shi jama'i musulmi shi a ta'awun shari'a dai bukatun gala so ce ga wayan wayin ahadun minal mashiriki na stajaraka fajiru hatta so ce ga ga, wa ta'awanu alal birri wa takwa wala ta'awanu alal ismi wal udwa zo dai ayan na gaya bayan egun gwaye lutun ya dini bugu laifi da ba kungiya na je lutun ya dini na laifi da ba amma kungiyanci ga yana na wani zandoro da na yi ba na zaji ciwo suna da na suna da na zandoro ya lotu yadi in na ji taimako kungiji na ji zagi na ji su ba na ya ji kula bai wani na ji masalaci tu na ji makanta tu shi gwake ba bai kungiya doro na ji lotu yadi amma ke na bu in ga alayi ba zando kya ya matata akida ne bayani dole kungiya na shiga da yan saudiya bu organization ne taimako jika kai ya kungi shi da na wuri da na iri iri na shiga da ibn fata akida suna ga yana ta fito to man ga iyagwawa be dawan jahiliya dawa kici yin jahiliya Allahu akbar zandoro na gale ba wu bai sun ne ba na to da wa na ga ji za kpata na wiki yau etinye lefi obele mbatoci ke ta su banci jiya kabila na idi e fahimta ko ya fi gwa ya ji oji taimako ya tila mari ijele o laifi da ba ya e kungi ji icha fawabu abu zai je waka tun aje gi talaka ji na icha wi to azuma aga sakandar gumi ada babu adate shari bata shari'a da jibin ifingwa cewa iri kaza ifingwa inunu bata taimako juyo na ihalalle na eti ije eti adini bata wange ina fe gburu lo ya adini adini ganbe jama'i musulmi jina bata wange a wuza wange shi adini ifingwa ke ba wange wazi ya feji za ba majibu wagi daura ji ya fejo patare dai a ta'awunan alalbin riga da wani amma da wato jahiliya na man gayye wagwashin wani gayi ya tudo ji zuma ya ti ina liba wa ƙur'an bai suna ya bana da wani jahiliya da wani kabilanci da bu a ga kungiyar larabawa ji kawai yajin nan a nufe ji kawai a ra'un nan ga ide nufe da ya ya zijo ya numfe ciji to da mini dawa to jahiliya ji kabilan cadi ne ba ngala shek kalutai ne shek bin baz mai tishe mai saudiya ce zamani wina mutu kalita feti gibo ala ya bai dawayin kaumiye yi zaji ji jama'i ji kabila gole ga dawa na igama sheba ba zuma jinin kata egi fuji aga enrogi youth development youth development na wuji tun adini ha da yin gwarware umarji to yana laci gaba ya gi ba rufu jinare daga adiyar ta musamman ba zuma an fuji zai jaji kula biyu na a cew in na da kwata da wata jahiliyu ajiye don ta shaji a fe yau ji kagbo fibo a wuwo fibo na ji dawa tun jahiliya zai tiya dawa kicho e ko fiya itawo ilagyare ji daidai matsala so mai itawo pata ta wuni wani yi mu ba huna a shagin tun adini ba rufu jefi kwaya kan uzagi ila mukan dituya a fi awa katu ila fitici a fi abin ajawazi imizi egizi na shiga yiwu gbogbo tarufu na ya aji kwata na ya batun su ma da ya gboro ya loyan al'umma ji ya zi mai ga da ya gboro bo ya tsoci eto tsoci ya tsoga fi gwadon adini rayo musamman ilimin adini na la ifadi e rayu bai adini na na shiga ya gungwa amma gwakwo ko taru na jeji gwa na ji kwata ila adini da ba a'a gwa ko ije a caga energy ben na ji kpata na demokratiya to ji ilmaniya to ji dawayin jahiliya shiga na wani ilmaniya la addini gabe hukumai hukumai yiwuyi addini yiwuyi bago yiwuwa ga yiwuwa san ga addini taru ba yin na ba ekaye wuce organization wuce kungiya wuce egi siyasa wuce ji dawa jahiliya ga yi ji ji wani demokrasi ga aliyu ne gaya waje na ba zai ji madayin guna bugu kan doro na zabe ga benaman zai ji dai kofi wa fata na lokacin shiga bata na jijikin gona waju dai wonga bala ka ga wallahi ga Allah ya zasu maji Wani laya dai dai to an daga tawai gishi go gama lawa kuta lungun doro ga loci da jidawa APC PDP la ilaha illallah amma wa yi zashi dotun adini zai gumi abu yaji sallah ne gwamu da biyu a musan mutuwa ne wai bai musalaci a amma wadai ga daji kamfe in saji dawa jahiliya ga wajen da wani da dawa jahiliya apc pdp amma addini to da sun ba ibu dai na wadini ƙura'anu gabar tufirunar hayata duniya wal Kairu khairun wa abuka kama wadda ya ilimi a yi zai shi adini a zai shi da ilimi na tuwa zumai wazu fi biyu wukatu fi biyu jidawai ga zuma tuka wai la adini da wani alkhairin wata wani a ga wani tu makanta ci fawabo ta'awunu almubawu gara wani su ko wi ba betun alkhairin nan amma za wangi ga adiyo daga kiyan adiya ya daddaji kago na ja ci adini a nabi muhammadu lebanon sallallahu alaihi wasallam awwa fifewo yi musulmi jidiyar ba ta jire wallahi tallahi billahi illazi ya wani zai wazai ya be caji kwade yi nun ga wazza na kiyamana a ji sadakatin jariya jijijina tun makanta tun masalaci tun luwari taya e ko ja taya kasan sando investment dana na kokari we fuwe udarayi da adini betun adini ji e wani gisha di ne bayan jira daidai zai sha to a na a makanta ce ba wale za su kwashe na sha kuta bai ji jini na jinin bo ke ciwo ba zuma bu musamman a mango gawayi wasa wale bibiyar na musulmi sha dai fuska ta wabu ne amma zawon giga wadda yana ta dai man e ko siyasa babu wake da lawa ya fi da lawa ya fi fi zakayewa ba yelo inna ha wallahi yuhibbuna al'ajila wa ahu yau man sakila ije tayo efo na ifo da sun ko efo kuma leci na majatu jatu yi kiyamu doro ga idewo ada wasa sanwi ije uke ga mudabu ta da lotun alkhairi ije toye kiyamu ma toye amma siyasa na ije gaba ba toye o karayon to akuce o ga cin samu cibo wallahi tallahi billahi ilazi za su ke zoge damu ina tuta ti ba musulunci ba na gamana ci gamana ba tuta wani ndoro a jiya wuce na waga shiri jire ya gamana bebi na kuire zai ji goba kwata na yi gamana su ci e ku gamana ji bela ji lozi dole wasu a mazu da wasu a mazu kan gawa fobia a fiya labari wuce sakwando shi mu dai ji senator nan ga kai mai bai bai tin adini ga wa jibe a kijan ga allowances dai dana ya shigi ya fulawa ya kiwo oh. allowances su feji ga kai wa yan nan jibe ku <laughs> gani ibo da su sokona da gona gama na ga gamu wakin majalisar dan da zai ga yawo allowances sakani 30 million tutugo ana ga ndoci da eto an doro inji a ci ga sini to ndoci lala wari wuce tula efozu majiya wacin allowances na ile gwakon ya fere wuri zagukin da shigi da miubo kuma <laughs> wo allowances shige ta su kuwi ba alkhairi jamaji zando wari wuce koya dini amma lamari jen nan igani lokaci a rawar wata ko wucin su su gan wudan amma a ga ah, siyasa aki su kuna ta ce boje zumata ga jan ga Ogo zandoro ga fiye ba gwane sun tura tun yadi ni gani lokaci wa da ijo. Endo ya ci ba eh, etayo, etayo, so kowa wani idan. Sai bayani ya من لا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح بل لإفساد المجتمع أما حكام عدن فنرى قتاله واجبا حتى يتوب من الإلهاد ومن الاشتراكية ومن دعوة الناس إلى عبادة ماركس walinin wa من زعماء zu'ama'il من manga mini kwankuro tayibo لا نرى al على حكام المسلمين al-muslimin yidya kida ya zuwa tu musulmi na je shi zonani mahma kanu halin doro a fita ci waye bi na kuna kanu musulmi mu musulmi etu gici ji gabana ji ciyaman ji yi jiye daga ca ta kware ibana fitina wa ma fitina wa ma yi jiye da kila sun na gada wani dole hadisi yi wugwa ya al'amarin na hadisi yi wugwa bugo alu sunnaji ji yarawna raunar khuruj ala alahu kamil musulmi wa in jaru na ga yakida sunna ya tiye binaku ije da na ya be bebi na be kaya kunji na ebona nabi sallallahu alaihi wasallam yi itu gaman atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu annabi sallallahu alaihi wasallam gaza ndoro gabe atiya ta ce musulmi jo zumana alamari wa gutiya zaini ne shi ya zan na ci biya ga uga tsukun ya gan guba bi ma ne uga safu musulmi jigan uga ce ne ba ladan ta ci bu uga je ma ya gaya annabi ga ya zamu ci bu bogo na la a ga wani je sun be tishi na je jama'a tishi ji dana ya zai sun bi wina musulunci yawa ngai di faruwa mai dugu da harbe ina a ga gutishin na ya gwa kago bayan ebe na ya bi na kun eji eh, kazan eji eh, kazan to na ce ba wa nabi muhammadu le ba sallallahu alaihi khuruj ba ba wa khawariji zai khawariji zai je zutu ezo ne khawariji mufradu ce khariji kharijiyun khawariji Allahu akbar bogo tega wayo yijin da akida sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam wuke saitu hadisiyan ubada egen samito ubada ga yiji mu bayi ya gani betuci sokwe etiyan alasami wa tafi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa asaratin alaina wa an la nunazi al'amra ahla illa an tarau kufran bawaha indakum min Allahi fi bur'an muttafaqun alayh hadisi na jipate wi zumaje zo ciji uba daga aji mubayi abi mana Allah alikauli gani biya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiriya ya shi tukwai zo ciji amma ga mi toana lokaci ya na kasan yi bi mana ina wa kan gacha bayina to lokaci ne ina wa bayina kabu bayya idaji kiyo ya ji ya. ya shi tukwa lokaci na yi gafi zona be lokaci na yi gafi sauke wani be lokaci na aga ziki ya ji tatati wani wa an lanu na zai al'amra alahu imi gaji mulki be zai ji mulki hada gwabo na yamma da mini gangba be mu bayi yanayi yi jin anabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam iya ji mulki ya gwayanti shi jibawa illa an tsarau kufran bawa sai gabe da kafirinci ya gbangba bawa habiba na zahiran inda ku min Allah fi Qur'an na to ya dia ujja e ba so cho ti ubanu kafirinci gbangba na ruje wa man ne alaya daga wani wanje kafira tarawa na bi jama'a man na le man na le shekaru sai mu ji misali ya kufran bawa wa da shirin ya riyadu salihin nujina ga wale tujiye gi sokoto ko wawu wawu ko eji sujada gi han kuti ma sun ezo eh e, do kwaje ezo belaya aso ezo za belaya laya ji a ndawale zima ga irin na ne ku fan ba wara wana wai gi toci to ko wawu ko wai ji sujada kuti wale mu ci na wale wale to zuzu to aka ga mai be sharati sai ya le gan ya lazai gegun na be ya ma be ya gungo mulki bi ya kewo ga gan wa magyashe ya wa mafasadiya kacha a ga yi ulugu da alkhaira ya ga ire da tun addu'a ga jiji siriya wani na harbe yi ne a yi kyayi shi mutum bai dai rosha cije tu siriya ga wale kin do raye lokin wuce wani ya tishi ina wai managa da wani e zaibe mulki a gago mulki gwaza wuce wani e to cibore su kuma e wa gyashe ya e gyashe ya gama mai ma ngala mai ya gayi ka tubu ga wala ralin kilabat ili ba gaya ni wani ko wala ralin kilabat sababan lil islahi balli li ifsadil mujtama'i yi jiye da gani bai ya a gaizo shi na tabo na alamulki a gobe wi gai ga inkila ba ta kurs a gobe na a na rikicin wa amma ya jiji lafiya yi liwe ga ya koyon ya islaya ezu ta lamari a annaji ku ji ku na tsoye laya na lamarin ma biye na tsoye gobe yi na gai na yi ga wani balli ifsadil mutama'i ko fe na wai mana giya ke ya musulmi mai duguri ni ka alkhairi ba fi ga mulki ga ga wasa gabana ji yadda yawa shugaban kasa ji yadda yawa senato ji yadda yawa ya tugici yadda yawa na ce wuta lakai baki ne jinin boto bazuma ne jinin biya fiya soja ya she jinin na bazuma ya e saka loce da dimi na ta inji ifsadu ya yakin ya musulmi ja ba alkhairi nan abadi na ke talaka ji be sunna di e wala kai da ya khawarij ugayi idza kafara rai kafarat ar-ra'iya ade ga zai shiyetina laga kafiri to ya tsona jijin da biwina kafire kai da da wannan nga mala doro na lolo bayana Allah wala be ziyo safai zo shi ji. kendo aga de zo shi ji a yi na to so talaka a shaga a gira musamman ya tunoci ci gwamnati ji musamman ya gima kanta ji musamman ba zan kawo na ga ba zan na ji yi ka bai hukuma da mi gaske ka ba zan kawo ji madaba na yi na dai ka ke mai an gama da shi no ne ka ga wa gwamnati bai zai ga ba zan na je kura na ga aja ya oda gan ete abi waje ya tosai? sai Allahu akbar musamman ba zan kawo maki mu ci kwa da wannan biye na je lotu gwamnati na ga ga la kagwa ya hukuma demokrasi egi na je jika tuna ga ga egi na je ga qur'an ma ya ta wallahu minkum fa innahu minu zandoro doro ato azuma ta ce musulmi je wannan unto da ta ce ta ce bogo kafire ayan na ga agwa su gumbe ndochi zan na dabo zuma etu bogo etiya ga ga de kagwa ya ga tu gwamnati wa ga zo kago a dai zai yato azu mana ya ci da babu <laughs> no dai za na dai fiki wa hangiya ili tiya iki bili je ma san jaje ya nuna e wala yi ga ya ga dai za shi a dai za woro ku kufi wo na go ko e shi na na yi cha ga je ki ma san jaje wala e, e tuki ci da lobe e koje na madakin bana ga za ga e mu ci ko yi ga je zai jayi second class citizen na kafiri shi jago mulki zai jiji katun boko a yi na kwatan jajiga yi masan jabe lebra jiya musulmi da alaji lebra fi wa kafiri da nigeria yi boko ara manufa ya da wani social jinaciya social jinaciya yi musulunci bai kayi da ni fasadi na, maslaha da na, ya ji mu bayan yefa ya láwọn ẹlúgbà yefa àgẹ́tò kíṣà gún igan ìrìjún bí àyíwọ̀n gún igan ilá ẹlúgbà fígbò ibi ilé òjìyà káìdà náà musulmi musulmi ipata gùn etí káìdà náà irtika bọ̀ àkáfùdọ̀rẹ̀ rẹ̀ wájíbù nna igun nna igun amma gan a iso ide gabana ji ide wani ji mugye gana ebe na kaya ga yawa gabana ji a kiyan nigeria fata ya de kafire giya state ndo na tiya bo mulki ji wuce da gonar state ndo ro ade gi mu ci kafire na tiya ba gabana nigeria fata je kafire wa gun yi gun ya re wallahi gun ya gala ibn taymiya ga awarizi ya e ci maslaha liya iza e jawe gwadda be maslaha to wago ke ga wa alu sunna je ci maslaha ne yi lotun fi bo bayan yi jika tun na bayan maslaha ya musulmi kashi wuji maslaha maslaha maslaha yi fi a yi fi ko kuti be shara'i musulmi na na afghanistan bana wallahu bi alim libya algeria rayu gogankin na jofa tare ebo kibo a zato ezu shi gabo yore e afghanistan somalia ji pata aje yato sai jo dahila illallah bal egi sashi na ja somali o lokaci ne kun awari ji laji wuce nasara ice kulokin miyana egi wuce pata jibi akida yan kafirinci egi wuce sashi gbane ekpo ekpo yankin ji gbane lagwa ebo na asalikin sa yau amma da akpa somalia ma kusan 99% musulmi a yawari larauci da mai abu da ni ji katu mai sa shayi madina ke katu ya dai fahimta ilimin adinin gawa amma agije kukin wucin wa yabo kun kuma wariji na lakin wuce na kudakin na saraje sashi fi ba gaji rayuwa sashi maje baje kago da gwabo ni fikin wucin a da trenta ta kidan ya kafirin cewa a gabe musulunci igi e musulmi ma yau a ce da guwa kpa in na na yi gun to illa wuce gada wani illa wuce gada wani man ga amma hukamu adil amma wale ti shijiye ya adin adilin na wai suna ya waga da dictionary na iga mu jamul ganiyi na waga adil min mudinil jumhuriyar yamaniya wadda mini kinya yaman republican ya yaman bo wi asimatu jamhuriyar yaman wuga yi edkota ya yaman yau a demokratiya wasu ga demokrasi ga so ijiji bu sabikan amma e ya zuma ba so iji wuga yi daga 1970 lo 1990 adinin na ga yi edkota kendo da abuja yi edkota yi nigeria wani riyadu ce edkota ya saudiya wani to nga manye ji shara lunga yi manci wa manna kalita fi a yi na ga wale tishi na ji fi edkota wani eh, na ji feji jagora lokacin wuce nan ga fanara ki ta lahun wajiba iye kida ya guntishe na ji wajibi hatta ya tubu minal ilhad ibn aje mulhiduna aje kafiri ji e bayyana shi lobe yana saga tuba ji daga ko kafirincin na na ta tuba na wa min al-istirakiya sa magakiya tuba ji daga kibo akidan istirakiya ne lo gani bai yana kima ya akidan istirakiya nga ya akidan ya arziki kin wala ya al'umma ji a ga dewani ga arzikin ne kin yi إشراكية مذهب الاقتصادي واجتماعي والسياسي قائم على إلغاء الملكية الخاصة الواسعة أقول لك يا جنا بارا كندو دمكو تديين بارا دانا أكيد إشراكية جنا دانا بيونا إذا فهمتكو Allah Allah je yankin to energy kama adl zo na naji fi adni wannan ina jafi ya na wannan bekiyan wa min dawatin nasi ila ibadati marix walinin a caga a sai yi zawon ga gabi an kafirin ciko na ji tsaki da ya tsaki yayi na gai maris ganbe linji wa gairihin bai zando caji min zu a mahil kufri min ya tishiji ya kafiri jo zu a ma wani jamu ya za'im iji fahimta ku. kiwon ga yawon sani na ji kpata mulhidu na jayo amma ga waga zai mulhidu ga kafiri ga da wani ebuna ma ne mulhidu ga yi a twa inu fi dini alma ilu anu zai ni adini mu ca fake tun adini luwa wadda alle zai e na kokarin wulajilo su adini musulunci na samun yin yau ga yi ga mulhidu larauci dabe gan adini a filosofa ji da wani wa ga gan adini a tun kpa aga ga adini a tumba bugo jama'i musulmi shi man da biya yi gani bai santu to santunu layayi na ga alama ya tu tishi na yi musulmi titun alkhairu na wajibi wa amma tishi inda ya lotu na goyana kuma yi je ko na goyana ya lami tuma ya lami tuma man sanyi tuga kub uji bawa fitina wa ma eje gaya kuma illa musulmi ja zo kago musulmi ja je to sai je adamawa yobe ebo mulki na boko haram jiga a gonan ebo nan gole ya goyi laka gamantin da ci lokaci buhari da dufe lafiya bai loba mu ya cin ya ci go mulki ba ka tallaka gamanti fi gwabo tun lokacin jonathan da mine ya tuna buhari kan da lo bogo a go mulki bai zo ci ji wai la aminci ba ma ce shari'a sokole ba zai da ta bana wayi bi na kunti shi ya ci lalife soci wugan ya gani bai gunwi wugan ya gani bai na gayi bawo marx lin zan na ji kpata gayi zai ji tsa kungiya ya communism gan be socialism ji na la na sokolo fiye kafiri kwan na ji eh, irin wuce kpata gayi jin amfani bai yi bai kinye china jibo bogo kafirin cikin ije shi ya gadde kagbo egun akun amma da sharati ya de kaya kunji na jigun a wani nuclear weapon ji ya de wuce shi amma e fa wani gada musulmi ji obe kafiri ji e kun doro na musulmi ji a gungun gani be doji na na jikwa na ifitina fitina na ga yi gwaga ya kunye mai duguri ciji ji ku musulunci a bai kogun ke hatu gana jama'atu ali na tilida wati wal jihadi wal fasadi sojaji musulmi fi ba musulmi fi ba zai ji ya wuna wuji musulmi da zai ji ya la ta da ba wuji musulmi da ga mai ga ya kunye ga guna an takunan harb bainal muslimin al kufar amma ya kude na musulmi shi be musulmi nan na jikwa musulunci ba wadda mini illa na dai ya kumbo kwa ramana mai yin doci su kwazo ba wunge man kaduna ga egunkuso kuso ga ka yi da musulunci ya ga yagun kwaya je je wo bangare ya dana ya yi dana amma ya kuna ya gada asoba ba bando ce ce ya bici ce bidinga ya bici na jikun boso kwani anabi fegu kume kafiri je ga ke fili cece ji mubaraza watiya kafiri mu ciko komanda atiya watiya daga baga bai ku ce wani amma ya kune ya yi bici bina da fi san bisa wani ga da banna na. tiya su bani da ji banna da zun fi talaka so ko in naji kwani kai walawa mu ji kwa egun ba ciwu musulmi je yawu iza mai wu musulmi e a gai e kun yawa sai jahili amma mango ciwo ga Allah yi musulmi a? zandoro a yawu na kafira Allah gamala lokaci na gadakin adama wani jina ya ga mubina wadda ya yi dan boko egi boko wu za mu ciwu waye gizu ko a gabi da bai da waye so ke ga wa e gizu zu ko ji dai sauki ba abu ga yana je tu gwamnati zuma fitona kile laari lo makanta boko jo agegi na ipata ge ipata democracy wọ́n máa tún lébà ń kèlé ọzàndó ní ẹjú bóòkò ní ètú ẹ̀gán wọ́n bẹ́ ló ya kí ẹ ti sáàrí bóòkò àmá nígbà àgọ́ òjú gyara náà nígbà wọ́n gísà wà láwùjí náà ina ta daula musulunci a fẹ́nu man ni emi waje mi haji kur'an sunna kur'an sunna da san demokrasi kan gabe amma yana nasara yi da jago gozan doro a sassakin doro ma da na man kayan kunja da ya bani ifta da yau ce wa yi musulmi kin wuce kai da wa gaye yi zo ya yi wula ikara e ya Amerika kan doro zigan wa gudzo shi chayo ya demokrasi ya e kuna ya ce ruwa na daunan kaya kun ji mana zire kun kaya yawo to daula hunci kwai musulunci na ideta cikin bo saudiya na zire kun kaya yawo amerika ga kin nasara jire shi mai yau gamala wallahi dai bukata aduwa dai bukata aduwa. kuna kai su kwa zai ji ga kaya kun ga ya kona samun mun cewa ga ji lafiya kuna ya ji lafiya ya shi kaya su ko sai bishin rayu jama'i musulmi shi ne na gayi gurgudun ya karatun ya yi na gurgudun ne ga na social barcode bai ga cin bicinan su kufa gan bai yi subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa an astafirka wa tubi ilayk